Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI tare da naku na Sani. rundunar tsaron najeriya ta sanar da ceto ɗalibai 137 daga cikin ɗalibai 287 da aka sace a makarantar garin kuriga da ke jihar kaduna bayan share tsawon makonni biyu a hannun 'yan bindigar wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyon faransa international da farko sunana na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria abokin Kwamere Ilyasu Yakubu da gawa memba daga kungiyar muryar matasan lahiyar Afirka. To hakika hakikanin gaskiya wannan mataki da rundunar tsaron Najeriya ta duka na ceto nan ɗalibai hakikanin gaskiya abin a yaba ne matuƙa. Muna kira ga wannan rundunar tsaron Najeriya ya kamata a ce ta ƙara zara danke domin taimakawa ta ceto sauran ɗalibai da ma sauran mutanen da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. A ƙarshe yana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata a rinka inganta albashin ma'aikata musamman jami'an tsaro domin irin ba su karin gwiwa na ceto dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria abokin kwamar elias yakubu daga memba daga muryar matasan a afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. da farko suna sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria abokin kwamar elias yakubu gawa memba daga ƙungiyar muryar matasan a afirka to alhamdulillah ya hakikanin gaskiya wannan mataki da rundunar tsaron najeriya ta ɗoka na ceto wayannan ɗalibai hakikanin gaskiya abin a yaba ne matuƙa muna kira ga wannan rundunar tsaron najeriya ya kamata a ce ta ƙara zara don domin taimakawa ta ceto sauran ɗalibai da ma sauran mutanen da 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. A ƙarshe yana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata a rinka inganta albashin ma'aikata musamman jami'an tsaro domin irin ba su ƙarin gwiwa na ceto dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su. Suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya abokin kwamar Elias Yakubu daga memba daga muryar matasan lahi a Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya wannan bajintan da jami'an tsaro ƙasanmu Najeriya suka nuna na wajen ceto wa'annan ɗaliban makarantar kurga gaskiya abin ayaba ne mun yi murna matuƙa mun yaba da wannan ƙoƙari da suka yi na ceto wa'annan yara a hannun 'yan bindigan daji to fatanmu da addu'o'inmu sauran al'umma da ke hannun 'yan bindigan nan a sassan ƙasar nan musamman arewacin najeriya muna fatan duk za a kubutar da su kuma za a yi ƙoƙarin dakile wannan mummunan ɗabi'an na 'yan bindigan daji na masu garkuwa da mutane za a kawar da abin a faɗin ƙasan baki ɗaya muna godiya da irin wannan dama da kuke ba mu radio france ku tashi lafiya kamar kwangila flyover a kaduna state tarayyar nigeria a kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara alhamdulillahi wannan abun yabo ne kuma abun jinjinawa ne ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma ita kanta hukumar tsaro bisa ga ceto waɗannan ɗalibai kusan ɗalibi 137 na makarantun kuriga to gaskiya muna jinjina ma waɗannan hukumomi illa dai kawai abin da za mu ƙara kira gare su ya kamata ya kasance duk mutanen da ke daji ya kasance an samu ainihin sako waɗannan mutane kuma ya kasance su kansu jama'a suna ba jami'an tsaro ainihin goyon baya ta fannin fitar da labarai waɗanda za su taimakawa domin a samu nasarar magance wannan matsala ɗin sannan kuma muna ƙara kira ga ita kanta gwamnatin tarayya kamar da ta fikar da waɗannan mutane so muna fatan sauran mutane musamman da zamfara katsina da dai sauran jihohin da ke da mutane a cikin daji da fatan za a haikar da su kuma ya kasance an kawo ƙarshen wannan matsala na gode kwarai kuma da nasiru ma'azu. Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Mitreda daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. hakikanin gaskiya mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki da samun wannan labari na cewar an samu an ceto wasu daga cikin 'yan mata 'yan makaranta wannan aka sace a Kuriga ta jihar Kaduna. hakikanin gaskiya muna farin ciki muna kuma addu'ar Ubangiji Allah ya sa waɗanda suka rage su ma Allah ya ba da ikon ceto su muna kuma addu'ar Allah ya kiyaye afkuwar irin wannan mummunan abu zuwa gaba. Sannan yana da kyau su kansu hukunta kamar yadda 'yan jarida suke korafin cewar ba a ba su damar ganin wayannan yara ba ko kuma ma ba a ce da su ga inda suke ba to yana da kyau hukunta! su tabbatar cewar sun nuna 'yan jarida wayannan yara da inda suke da kuma lafiyar su domin tabbatar da wannan ikirari na gode radio faransa international ibrahim mai ne daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wannan gidan radio mai tarin albarka radio faransa da fatan an tashi lafiya to yau mun gode kun ba mu dama mu haɗa albarkacin bakin mu na farko dai suna na garba dan umma mai tambola sana'a goma ganin mai gasa yilin su kwana gyaran jihar maradi jamhuriyar niger mazaunin beji wanda aka sani soja masu sakan turmi a beji to yana muku hatan alheri eh, wato game da yan bindiga suka ɗauki wannan yan makaranta na kuriga to kuma aka kamo su a zamfara jami'an tsaro sun yi gani sai mu ci allah saka musu da alheri eh, sun yi gani amma ubangiji allah sa su kala karfin eh, gwiwa eh, saboda wanga lamari sai dai addu'a kawai sai dai addu'a suna bakin kokarin sai dai addu'a ubangiji allah kama daukin abu allah kama na karshe uwayen kuma wanda su a ga yayansu ina taya su murna ku huta lafiya soja mai tulmi ne daga birni Assalamu alaikum RFI Hausa mai magana Usman Ebello bunkari daga jihar Sokoto a Najeriya. To dangane da kubutar da wasu ɗalibai a jihar Kaduna da aka yi to gaskiya wannan abin akwai lauje cikin naɗi. Duba da yadda bai yiwuwa a ce an ɗauki mutum wajen ɗari biyu da wani abu a cewa an tafi da su ba a san inda suke ba. Kuma haka aka sako wasu daga jiki aka kwato su kuma ba tare da wani gumurzu ko wani abu da ya faru ba a cikin wannan. ina tsammanin ko akuya guda ɗari aka ce an ga inda take akwai bukata a ce an ga wanda a tare da ita to amma su da dama sai mu ji an ce an kubutar da wasu kuma ba tare da an kama wanda sun kai wannan abin ba alhaƙiƙanin gaskiya akwai lauje cikin daɗi kamar yadda ake ta matsalar tsaro a najeriya mu dai fatar mu ya allah duk mai hannu cikin wanga al'amari allah ka tona asirinsa kuma allah ka gwada mana baya gare sa mu kuma Allah ya ka mu zaman lafiya Allah ya kubutar da sauran ɗalibai da sauran al'umma da aga hannu waɗannan al'umma Allah ya kawo mu mafita ya kawo na zaman lafiya alfarma wannan mutanen Ramadan na gode Usman Ibn kare daga jihar Sokoto a Najeriya kada shafa ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. Mai magana Abubakar Kawu Girgir. To babu shakka muna yabawa rundunar tsaron ƙasarmu Najeriya bisa ceto wasu daga cikin ɗaliban makarantar garin kuriga da ke jihar kaduna da suka yi muna kuma fatan za su tahi haikan wajen ganin sun ceto sauran ɗaliban da ma sauran duk wasu al'umma da aka yi garkuwa da su tsawon lokaci babu shakka wannan ba ƙaramin ƙoƙari suka yi ba ganin yadda suka yi shige suka yi fice wajen kubuto da su a wani daji da ke jihar zamfara saboda haka muna kira da gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma rundunar tsaron da su ƙara ƙaimi su ƙara baza kuma su a duk wani dajin da aka yi nasarar kwato waɗannan ɗalibai da sauran al'umma domin ganin an fatattaki waɗannan azzalumai waɗanda suka hana yankinmu na arewa zaman lafiya muna addu'ar albarkacin wannan wata na ramadana allah ya ba wa sojojin ƙasarmu nasara ya kuma kawo mana ƙarshen waɗannan azzalumai na gode radio faransa international ku tashi lafiya Tuma Dalla Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa, musamman injiniyan namu na yau, Hassan Alhassan Sulaja. da ya sada na da ku a kan na'ura. Naku, na Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa lafiya.